ina mai matuƙar farin ciki da haɗuwa da 'yan uwana na addinin musulunci bisa ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama a kan fahimtar magabata na ƙwarai a cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari na bauchi kuma a jihar bauchi wanda mun kawo ziyara ta 'yan uwantaka kamar da dai malamin mu ya bayani yanzu ba tare da ɓata lokaci ba na farko dai ni suna na nasiru moyi ƙaura na muda a jihar zamfara zan gabatar da kusan shugaban tawaga tamu shine malam mustapha hassan wanda shi ma daga jihar kano wanda kuma halka da shi malam ya bayanin cewa muna haɗuwa wurin babban shehin malaminmu dr muhammad sani umar lemu shine mataimakin shugaban wannan zama ɗin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 Ah, kuma ina ganin abubuwan da ake yi yau da gobe ina mutaba'a ina kano ah, duk da nisan da majalisun yake da inda nake din allah subhanahu wa ta'ala cikin ni'imarsa ya kawo yanayin da duniya ta zama kamar yadda suke cewa a tafin hannu ta sunna tv da sauran kafofin yada labarai wannan karatun na dan saurari musamman kuma inda na fi dacewa ne saurari malam shine a karatunsa na nabiyun rahama ban sani ba a nan majalisar ake yin ko kuma ma ba a nan majalisar na sun da ana yi babu shakka ina yi mutaba wannan sosai kuma ina koyan abubuwa da yawa don bibiya ma ya sa nima na sanya wannan littafin ta yadda yake cewa karamba nima ne ne karamba nake karantar da shi a majalisar da nake karantawa to babu shakka babu abin da ya fi komai farin ciki a ce mutum ya haɗu da 'yan uwansa wayannan fuskoki masu albarka wanda ba abin da ya haɗa mu sai kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulillah kuma ta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta kan kuma fahimtar magabata na kwarai to ƙara jan hankali da zan yi mana shi ne mu ƙara riko da sunna ɗin yadda ƙalubale ke yanzu yake ta doso mu ya kamata mu ƙara dagewa wajen wato halartar wuraren karatuka da kuma ɗaukar littafi mai karatun don haƙiƙa ba wannan eh, karatu na majalisi irin nan shi kaɗai ya kamata mu wadatu da shi ba ya kamata mu ƙara himma mu sa littattafai a wajen malamai don samun wato ƙarin faɗaɗa ilmin namu ah, na san ba ku yadda da malam ba duk da dai ba za ku kare ta malam ba cewa karambane yake wajen karantarwas ko kun yadda eh ba ku yadda ba to amma duk da haka da rashin yadda taku shi ya yadda don me wannan littafin da ya sa yake karantarwa din yana ɗaya daga cikin littafin da muke karantawa mun haɗu a wancan zama da malam yake faɗa kenan karatun ba a shi ba a kai mutukarsa yana karanta da shi kuma na tabbata kuna gamsuwa da abin da yake karantawa bal ni kaina na gamsu sosai da abin da na karanta yanzu to amma kuma yana zuwa ya karanto shi wannan yana nuna cewa ilimi yana da faɗi sosai don haka addinin musulunci addini ne na ilimi na tashi a ilimi ƙalubalen rayuwa ba za mu kufuta daga kai ba sai mun ilimi kuma ilimin mu yi shi na haƙiƙa ba na wasa ba sannan bayan ilimi kuma a zama ana aiki da shi don ba wai hausa suka ce ba ka da mage ba yankan don ka samu ilimi ya zama kuma ba ka yi aiki da wannan ilimin ba to babu shakka sai ka zama irin siffan nan ko kuma misalin nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake siffanta yahudawa da suke ɗauke da ilimin suna da shi kuma suka aiki da shi Allah ya buga misali da su ya ce mataluhum ka matul himari ya hamilu asfara bi isa matal qaumin ladina kadzabu bi ayati Allah wallahu la yahdi zalimin saboda haka kenan ashe ilimi ana yin sa ne dan a aiki da shi kuma aiki da ilimi baya samun karbuwa sai ya cika sharuɗa dan mutum ya ilimi ya yi aiki ba shi kenan ba kuma ya karbu dole ne ya samu sharɗa guda biyu shi ne wannan ilimin ya zama an yi shi ko kuma aikin an yi shi yadda ya dace wato ya samu muwafaka da dacewa da abin da Allah shari'a Allah ta'ala ta ce a yi kayi shi yadda Allah ya ce a yi ta bin wato sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam baka rage ba baka kara ba ba shishigi ba kai kuma wato sakaci ba to in ka samu wannan ka samu mataki na farko na amfana da zaka da ilimin da kai ka aiki kuma aikin da aka ce ka yi ma'ana wanda ya dace to sai mataki na biyu wanda yake sharaɗi ne na amfana da aikin da za ka yi ya zama akwai kyakkyawan niyya wato Ikhilasi ya zama babu riya wanda mun sani riya takan ɓata aikin da aka yi ta ruguza shi ya zama aikin mutum ya yi aikin baban giwa ya sha wahalar banza saboda haka aiki yana buƙatar ya cika sharuɗin wato karɓa shine ya dace ya kuma samu tsarki domin za a waye gari mutum ya ta aiki in bai dace da sunna ba ko bai yi shi don Allah ba ya zama aikin ba shi da amfani kamar yadda Allah ta'ala yake ce mana wujuhun yau idan khashi'a amilatun ba ta naran hamiya tusqa min ainihin aniya wasu zukata a waɗannan rana sa su zan ƙasƙantattu marasa martaba da daraja kuma ga su amila nasu ba masu aiki da wahala suna ta aiki baji ba gani kullum su kenan ko tsalle-tsalle ko ihu-ihu ko wani abin da haka saboda aikin ba Allah ne ya ce si ba manzan Allah bai stamfin akan aikin ba ba su tambayi malamai ya an sun halatta musu aikin ba malamai waɗanda suke sun karɓo daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka aikin nasu zai ba su dama su shiga wato wuta Allah ka kiyaye mu mutum ya aiki kuma ya shiga wuta to aikin ya zama na babangewa a ƙarshe ne mana addu'a ta alkhairi in an yi ilimi an aiki da shi kuma wajibi a isar da shi kamar yadda Allah ta'ala ya koyar da mu a cikin littafinsa mai tsarki ya ce wal asr innal insana lafi kusri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr aka kawo sharda wato rayuwa gaba daya ta mutumin da yake nagartacce mutumin kirki kwarai wanda zai samu alkhairi duniya da lahira to ya zama wato abubuwa guda hudu sun tabbata gare shi wanda bai su tabbata gare shi ba to yana cikin asara kamar yadda Allah ya rantsa cewa yana cikin asara din sai wanda ya ilimi ya aiki ya ilimi ya imani ya aiki sannan ya kuma kira zuwa ga ai wannan ilimin ai aikin sannan kuma ya haƙura da duk abin da zai same shi na kalubale da fatan ubangiji Allah kai mana albarka ubangiji Allah ka sa abin da muke sauraro ya zama mai amfani gare mu kuma ka ba mu ikon aiki da abin da yake na daidai ubangiji abin da yake ba daidai ba ubangiji Allah ka nuna mana ka ba mu iko mu gyara kar ka sa mana girman kai ubangiji Allah ka karbi ayyukanmu to duba da lokaci zan dakata da fatan ubangiji Allah ya saka kowa da alkhairi wassalamu alaikum mala ya ce sai don mu magana kuma kun goyi bayan malam kuma kun nade zaune kuma ina ta fahimcewa an zo daga wurare daban-daban masu nisa don haka ya kamata in kula da lokaci duk da malam in bai ɗauke mana ba to malam sai ɗan zo ya ɗan gaisa da jama'a a takaice don a sallame jama'a akwai dattawa akwai kuma wayan suke yara ƙanana ya kamata a ba su dama na san ba a rasa har mata wasu suka zo sai mu ɗan sallame su gare zan cewa mu sanadiyar mu baƙi kuma mun arƙala abubuwa yanzu zan gayyato ayu abubakar shi ma daga jihar kano mazanin kano ne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 yadda kawunan nan suka taru tare da cewa da yawa marasa hula sun ɗanyi rinjaye gurin a kasancewar haka na yi sha'awa ƙwarai matuka, kuma ina fata da buri da cewa allah ya riskar da ku kanku da 'ya'yayenku zuriyarku da za su biyo ku cikin ainihin wannan imani da za su yi da wannan addini na annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a malam ya yi magana akan mm, ainihin wato magana ta ilimi zan ɗan tsinkayi wani abu daga ciki in ɗan ɗora kaɗan akai saboda ba matsayina ba ne na ne magana ɗin akai domin ni almajiri ne kuma a cikin su ma ni ne ɗan ƙanƙanin ƙarshe eh lillahi wa rasul saboda ni ina ahmadu bello university zaria department na physics kuma ɓangaren nuclear physics zan ce a nan nake koyarwa ba wai malamin alifin ba'un ba ne asal ko a kasancewar haka abdullahi dan masa'ud ya yi wata magana yana cewa lau anna ahalal ilma sanul ilma wa wadda wada'uhu inda ahali sadu bihi ahli zamanihim ولكنهم وضعوه لأهل الدنيا لينالوا من نصيبهم شيئا أي من دنياهم من دنياهم fahanu alaihim cikin ma'anar hadisin dai tare da cewa abdullahi dan masaudi yana cewa da al'umma masu ilimi za su kiyaye ilimi su kare martabar ilimi su kuma ba da shi a wajen waɗanda suke neman ilimin da sun kare wa kansu irin fitintunu da shakiyanci na wannan mutanen zamanin wannan lokaci da sun kare wa kansu wannan amma sai dai wasu daga masu ba da ilimi suna bayar da shi wajen da ike ma'abota duniya ɗalibin ilimi baya tafiya ije ya ba da ilimi zuwa ga ma'abota duniya saboda me idan ya hakan sai ya zamto don ya samu wani abu ne daga gurinsu hakan kuma sai ya zamto wulaƙanci ne a kan su masu ilimin saboda ka duk wanda ike neman ilimi ba dare ba rana ya kamata ikiyaye martabar ilimi ya sanya shi kuma ya buɗe baki a inda zai magana inda idaci karka ce a wannan ai tare muka taso abokinmu ne in yi wata magana shaɓaɓa ka ce za ka daka wannan shaɓaɓar tasa ka taya shi ka isar masa da sako a inda ya cancanta ka isar masa saboda wannan ilimin da ake kallonsa kai ko da na bokon kake nema matukar ana neman dacewa da yardar ubangiji a cikinsa kana da matsala in ka neme shi ba dan Allah ba saboda hadisin Abu Hurairah da yake nusar da cewa da mu ai ma'ana ma min ilmin yubtaga bihi waje Allah amma fa yutalabu sai a nemi wannan ilimin ma'ana li garadin au ardin to duk wanda ina ma dan ya wani target nasa da isa gaba wani buri same shi ko ya samu wata kadara ta duniya don wannan kake neman ilimin manzo yake cewa ba zai shiga aljanna ba kuma ba zai ji ƙanshin aljanna ba ashe ko mai kake nema ya kamata i zama lilla karka nemi ainihin wato kana so duniya ta sanka ko kana so al'umma su shaida ka iya da makamantansu ko kana ƙoƙarin ɗaga darajarka to ina ganin cewa kada mu damu da yawan neman duniya wannan taruwar da muka ya nuna cewa da yawa mutane daga bauchi lallai kam suna neman ainihin wato alhairun da ubangiji ya saukar a ko da yaushe ba dare ba rana domin wannan bakin cikinmu yana tare da rashin majalisi yanzu a kano ba mu da irin wannan majalis din sosai amma yanzu gashi nan kuma gashi al'umma ta cika tun daga ciki har waje to ya kai mai neman duniya lallai ka kwantar da hankalinka ala ya ɗalibar duniya da'id duniya li sha'anika wa ƙumfi babi maulaka ta ishbil khairi ma'awaka in kana so lahira ka ce kyau ka rabu da wannan harkar duniya ka rabu da harkar duniya malam ya yi gargaɗi mu koma ga Allah mu tuba mu ɗauki niyya sosai don yin wannan aiki domin kada zuciyarka ta ƙi tuba ga wani abu da kake baya da kana halartar zuwa ga ilimi duk abin da ka ya kamata ka sa shi a aiki duk abin da ka ka sa shi a aiki wani malami kan ce abad nafsi ta tubu fa mahatiyali idza barada al-ubadu li zil jalali wa qumu min quburihim sukara bi awzarin ka al jibali wa qad nasabu surada likay yajuzu faminhum man dari li lidari adani ومنهم من يكب على الشمال ومنهم من يصير إلى دار عدن تلقاهم أرائس بالقوالي يقول له محيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي ma'ana ya kamata mu koma ga Allah kafin ranar lahira ta zo wannan wutar da ake ambatanta lalle akwai ta kada mu yaudari kanmu da cewa mu musulmi ne kada mu yaudari kanmu da cewa ai mu musulmi ne muna ganin babu wani abu na fargaba a garin to gaskiya akwai fargaba dan baka san menene akibar ka rayuwar ka yanzu farko me ya tsakiyarta me ya karshen ta me ya karshen saboda ka duk abin da muke yi komai kyansa ba abin yabo bane komai kyansa ba abin yabo bane karshen ake fata sai dai abin addu'a ne kawai akai to da fatan cewa ainihin malam ibrahim wato hakika gwarzon malami ne a gare mu kuma irin hidimar da ike bawa ba najeriya ba har afirka ma kowa ya san gudunmawar da yake ba mu kama mun kalle shi har mukan yi mamaki lillahi wa rasul ba mu so in ambata a gabansa ba to amma saboda na ga na kidan ya shi cikin mutanen da ba masu ma bukatar yabo ba to kasancewar haka nake mana fata wanda suke yin karatu na zamani su dage wanda suke yin kuma na arabiya su dage wanda suke yin na zaure da irin wannan shi ma su dage a dage masa kada mu ji ƙyashi na ko ne. Allah ya samu dace a akarmakallahu ai mun afuwa ni ne karamin ɗalibinsu a ciki insha Allahu kamar yadda na faɗa to assalamu alaikum wa rahmatullah alaikun rahmatullah to a ƙarshe muna fatan alkhairi sannan ni a matsayina na mai gabatarwa ya kamata in wadatar da abin da yan wasu ka faɗi ba sai na ƙara cin wasu mintuta ba amma da ƙarshe ni ma wasu da muna cewa mahi yawa a ko'ina ma haka abun yake mutum bai cika girmama ni'imar da a tare da shi ba to alhamdulahi Allah ya muku baiwa to ya kamata ku gode ma Allah akan ta kuma ku mata kyakkyawan riko ma'ana wannan kamar kalmomin da malam ya faɗa na ƙarshe game da malam disina yanzu ba wai malamin bauchi ne ba ko kuma a ce malamin jihar bauchi ko kuma malamin najeriya ba malami na afirka gaba kiɗa da kuma irin gwagwarmaya da fafutuka da yake akan kawa suna nisa sallama a wannan yanki namu na afirka ba wanda a ce sai dai a ce allah saka mai alkhairi to kamata a ce kamar da masu ke cewa wanda yake kusa ga wuta shi kamata ya kuwa jin zahinta yanzu na san a afirka kuma a duniya iyakar duk inda suna tibi kaiwa da yawa akwai ɗaliban ilimi wanda ba su yadda darussan da malam ke gabatarwa a suna tibi darussan su wuce su ni da kaina akwai ɗalibai na wa'in su ne a haka duk abin suke da an ce lokacin da su ne aka ma za su ainihin na biyu rahama a gabansu ko bari a gabansu ta maza ga a ɗabi'a mutum a in wanda ke da shi ta ila kamar yadda ya a cikin karatu an san tashin shi an san sadda ya girma an san ya karatu to duk wani zai ga cewa to ado wannan ba ta kiyama bace na haka to sai zama alkhairi ne ga shi tare da ku amma wasu na waje nesa suna kwashe alkhairin ku da kuke kusa ba ku samu wani abu na ƙishi ba saboda haka nake kara muna nasiha ya kamata mu ƙara rike wannan alkhairi ba karamin alkhairi bane ya zama cewa idan malam sino ya wuce sai a samu wasu malam dasinoni kamar da kuka ga a lokacin da aka ce malam jafar an kashe shi wasu wataƙila ko abin da yake gabatarwa na da'awa ne da gwagwaron mai kawo sunna yake musu bakin ciki sai wasu jafar jafar jafar ɗin suka haihu wanda in za a ce za a kashe su ba su kasuwa to haka muke wata kunan da abauci kayan a ce an samu wanda sai ne ya balla a zamfara ko ya balla a kano ko ya balla a niame to a ce na a cikin garin bauchi wasu da sinoni sun bayyana kayan ko ina ba na kallon wabin ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu ilaik ah, malam muna godiya Allah ya saka da alheri abinda ku faɗa na kuskure Allah shi gafarta wa Allah ya yafe muku abinda ku faɗa nan daidai mun ji mun ɗauka Allah ya saka muku da alheri na gani eh, za mu takaita a nan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya mai da su gida lafiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya ƙara mana da mu da su da ku da kowa himma wajen yi wa musulunci aiki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh